بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى الدين السلام عليكم daga ƙarshen darasin da muka yi mun ƙarasa magana ne akan al-zahir wal mu'awwal yau za mu tashi akan al-af'al haka ne ko wannan kuma shi ne darasi na talatin daidai cikin shi wannan littafi mai albarka sharhul waraqat fi usul al-fiqh bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila middin amma ba'd qala al-af'al فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربى والطاعة أو غير ذلك فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يقتص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف فيه فإن كان على غير وجه القربى والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا جميل wato abinda za mu tattauna a kansa yau al'af'al abinda yake nufi da al'af'al yana nufin af'alun rasul sallallahu alaihi wasallam wato aiki na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan annabi ya aikata abu wannan abin mai yake nunawa shin yana nuna wajabci kowa sai ya aikata irinsa ko yana nuna mustahabbanci ne aikata irinsa ko kuma wannan abin mubah ne wato wanda zai yi ya yi wanda kuma ba zai yi ba babu zargi a kansa an ware al'afa'al daga al'akawal domin shi alƙaul wato annabi ya yi umarni kenan ya ce aika kaza wannan dukkan umarni kamar da muka karanta a baya yi humalu alal wujub illa idza na hunaka qarina allati tasrifuhu min al-wujub ila dukkan umarnin annaba kan dauke shi a matsayin wajibci sai an samu karina wadda za ta kautar da shi daga wajibci zuwa ga mustahabbanci amma aiki kadai la yadullu al wujub da haka ya ware masa babinsa daban zai tattauna a kansa ina fatan kun fahimta da haka sai ce fi'ilu sahibu shari'a fi'ilu sahibi shari'a لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك صاحب الشريعة أنا شيني من زان الله صلى الله عليه وسلم دومي شيني كوي الله يتورو a wannan al'umma ta ƙarshen zamani don ya shara'antawa mutane wani abu wanda manzo Allah ba mai ikon shara'antawa da abubakar da umar da usman da ali duk falalarsu bi suke amma ba shara'antawa suke ba da haka da an ce sahibu shari'a to shine manzo Allah shi kadai wani mutum baya tarayya da manzan Allah fit tashri aikin ma'abucin shari'a la ya khalo imma an yakuna ala wajhil qurba wa ta'a ko dai ya kasance yayi shi ne ta fuskar neman kusanci zuwa ga Allah da kuma da'a ya aikata wannan abin dan ya kusanta shi zuwa ga Allah ko dan wa Allah da'a au gairi zalik ko kuma kawai ya aikata shi ne ba dan da'a ba ba dan neman kusancin Allah ba wato kamar ya aikata shi ne bi muktar tabi'a wal jibilla a ɗabi'ance da kuma halayya irin ta dan adam tashi zama kwanciya shiga fita duk wannan za a ce sai lada ta shiga cikinsu. ya shiga ya fita ya tashi ya kishin gida ya zauna ya yi tagumi ya cire hannunsa daga tagumi ya yi motsi <laughs> duk waɗannan ba za a ce ana buƙatar lada ta shiga ciki ba sai in wani abu ne da dama an yi shi da nufin neman lada din kun gane ai fa in dalla dalilu ala al-ikhtisas idan dalili ya nuna cewa manzon Allah ya ke banta da wannan aiki shi kadai banda shi ba mai tarayya da shi a ciki yuhmalu ala al-ikhtisas to sai a dauki wannan aiki bisa ga cewa wannan khususiya ne na annabi idan an samu dalili na shari'a da ya nuna haka ina fata an fahimta ka tazwijihi fawqa 40 niswa manzo Allah da ya auri mata sama da hudu wannan dalilin shari'a ya nuna menene hususiya ce tashi shi kadai ko kuma yana akida zawajuhu bi lafzil hiba mace ta zo ta ce da annabi wa haftuka nafsi idan manzo Allah ce qabiltu shikenan tammaz zawaj bidun wali wala sadiq wala sadaq wala ayyi shay'in akhar amma nan hususiya ce ta annabi dan dalili nuna haka in wahaban nafsa halin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankiha sai ce me khalisatan laka min dunil mu'minin da haka duk abin da dalili ya nuna khususiyar annabi to wannan abin ya zama khususiya din in dalili ya nuna khususiya wa in lam yadulla in ko dalili bai nuna khususiya ba la yaktasu bihi to wannan abin baya kebantuwa da annabi a ce sa ne لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله hasana inda allah ya ce. ya kasance gare ku dangane da rayuwar annabi uswatun hasana abin koyi kyakkyawa ashe kenan labudda min al-iktida bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi fi kulli shay'in illa ma dalla dalilu ala taqsir domin wannan aya tana nuna cewa za a yi koyi da annabi cikin komai an gane ko istisna'in shine illa ma dalla dalilu ala taqsis sai in dalili ya nuna kususiya to kuma wannan sai a ɗauki abin a matsayin kususiya kun gane ai ce fa yuhmalu ala alwujubi inda ba'd ashabina waɗansu daga cikin mabiya mazhabar mu dai shi dan shafi'iyya ne suna ganin cewa fi'ilun nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhmalu ala alwujub yani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza fa'ala shay'an wajaba ala al-ummati ittiba'uhu fi zalik ina fatan kun fahimta wa min ashabina man qala cikin malaman mazhabar mu yana nufin tasa ta in shafi'iyya akwai waɗanda suke ganin fi'ilun nabi ya dullu ala annadbi wa huwa istihbab wa minhum man qal daga cikin su akwai waɗanda suke ganin cewa yutawaqqafu fihi tawaqqufi za'i idan annabi ya aikata wani abu لا تحكم عليه بالوجوب ولا بالندب بل تتوقف حتى تنظر في الأدلة فإذا وجدت من الدليل ما يدل على الوجوب فإن ذلك تحمله على الوجوب وإذا وجدت من الأدلة ما تحمله به على الاستحباب إن ذلك تحمله على الاستحباب وإلا تتوقف إنا فتاهم an fahimta maganganu guda fa in kana ala wajhi ala ghairi wajhi alqurba amma idan aikin da annabi ya kuma wannan baya nuna biyayya ko da'a in kana ala ghairi wajhi alqurbati wa ta'a fa yuhmalu ala al-ibaha to wannan za a dauka aikin aikin aikin annabi yana nuna wajibci ne fi a mubahanci ne kai muba ya zama mubah ma'ana ya zama ja'iz fi haqqihi wa haqqina game da shi din ja'izi ne yayi ko kar yayi mu ma din game da mu ja'izi ne mu yi ko kadmi. mu yi a takaice cikin wannan juzu'iya wannan kaso da muka karanta yana so ne ya tattauna game da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya kasa su gida biyu akwai al'afa'al allati ta alal qurba wa ta'a ina fata mu fahimta akwai al'afa'al allati la ta alal qurba wa ta'a wa innama fa’alahan an biyu. صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة والجبلة idan muka ɗauki al'afa'alun allati tadullu ala ta'ati wal qurba to shine waɗansu malamai suka ce dukkan aiki da yake nuna da'a wanda annabi kawai za a dauke shi a matsayin mai wajabci. Waɗansu suka ce mustahabbanci waɗansu suka ce yutawaqqaf hatta yunzar fil adilla bisa ga maganar sa kenan ko amma ayyuka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya biyo ta tabi'a wal jibilla to wannan ta tadullu ala maza alal ibaha abin nufi in baka aikata ba wanda zai ce dan me baka aikata ba in kuma kai ba wanda zai ce dan me kai da abin da annabi yi shi ba dai ya shar'anta wani abu ba yayi shi ne kawai a ɗabi'ance ina fata an fahimta to wannan ba a cewa sai kai abin nan misali annabi ya ci wani abu ko ya sha wani abu baka cewa sai ka namo irin wannan abin da ya ci ko ya sha kai ma sai ka shi ko ka sha don koyi da shi cikin haka annabi ya sanya wani tufafi da aka saka da wani zare ko wani kirtani iri kaza baka cewa sai ka nemo irin wannan kai ma ka saka ka sa don koyi da shi tunda wannan ya sa ne bi makuta ba at-tabi'a da haka kawai abin da yake nuna wa jawaz amma idan ya yi nuni zuwa ga wata kaifiya sananniya ta tufafi tunda sa tufafi daban iltizamu kaifiya kuma daban cewa wanda ya sa tufafi ya sa riga ya sa wando ya sa gwado ya ya menene wannan gwargwadon al'adar garin kowane mutane haka za sa amma kaifiya fa ta yadda kar mutum ya sanya tufafi mai launin ruwan ɗorowa kaga annabi ya hana wannan kaga mutum ba zai wannan ba a kar mutum ya sanya tufafi wanda ya wuce idan sawu a matsayinsa namiji kaga annabi ya hana wannan mutum ba zai ba amma sinadarin da aka yi tufafin kare ya sanya na zinariya kare ya sanya na alharir a matsayin sa na namiji da annabi ya hana wannan mutum ba zai ba ina fata an fahimta wato sai an yi bayanin wata kaifiya to amma in ba haka ba abin ana yin sa ne maimakon tabi'a to wannan dai shine abin da ya bayani anan a takaice sharhin kuma duk zai fito da abin fili bismillah أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم من أقسام السنة من أقسام السنة لأن السنة هي قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وقد, وقد ذكر هنا الأفعال ثم الإقرار وأما الأقوال فذكرها فيما بعد في باب الأخبار وكان الأولى بالمصنف أن يجمعها في باب مستقل كما هي طريقة كثير من الأصوليين وقد عني الأصوليون بالأفعال وأفردوا فيها مصنفات مستقلة لأنها من أدلة الأحكام الشرعية ولا خلاف في ذلك جميل yana magana ne akan ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suna daga cikin wani bangare na sunna irin yadda qaulun nabi min sunnatihi wa kadhalika fi'luhu min sunnatihi wa kadhalika taqriruhu domin idan aka ce kai ta'rifin sunna ko hadisi an ka ce shine ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir kaga kenan ashe fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam min sami sunnatihi وقد ذكر هنا الأفعال ثم الإقرار أدن يزيد أنبتاء الأفعال سنن دقبائكم وزي أنبتاء الإقرار وأما الأقوال فذكرها فيما بعد في باب الأخبار أما الأقوال كما يا أنبتيس نيدا قبايا أباب لاباري وكان الأولى بالمصنف أن يجمعها في باب مستقل يا كما تأتي دا أفعال دا أقوال دا إقرار دي هذا سؤال أبابي ده to amma ware al'afa'al da al'iqrar daban sannan can ya kai al'akawal a wani daban wato kamar ya saba abin da ya kamata a ce yayi a ra'ayin shi mai sharhin shine ce wa aula bil musannif an jama'a fi babin mustaqillin kama hiya tariqatu kathirin min al-usuliyyin da yawa daga cikin wanda suka wallafa usul fiqh suna hada al-aqwal da al-af'al da al-iqrar a babi daya ba sa ware al-aqwal daban kila shi uzurinsa yana ganin al-aqwal kai tsaye suna nuna wajabci ne da mustahabbanci amma alafa'al kuma ba lalle bane su nuna haka kai tsaye sai inda wata karina sannan al'ikirar ma ba lalle bane nuna wajabci kai tsaye ko mustahabbanci kai tsaye sai inda wata karina galibi al'ikirar ya dullu alal ibaha ne kadai kila wannan shine uzurinsa wallahu alam وقد عني الأصوليين بالأفعال وقد عني الأصوليون بالأفعال وأن اللفظ هنا عنيا هكا furta shi a larabci kullum yana zuwa ne mabaniyan alal majhul baka cewa da ana sai in kai nufin wata ma'anar ne daban sai dai ka ce uniya wato min al-inaya kenan kula da abu ko bashi muhimmanci uniya al-usuliyyin bil al-usuliyyun malaman usul sun kula kwarai da gaske da abin da ya shafi ayyukan annabi wa afardu fiha musannafatin mustaqillatan sun keɓanci ma al-af'al kawai da littafi wani kawai ya wallafa littafi dan bayanin af'alun nabi sallallahu alaihi wasallam mallazi tadullu alaihi mallazi yufhamu minha mallazi yustafadu minha li'annaha min adillati al-ahkam ash-shar'iyyah dan ayyukan annabi suna cikin dalilai na hukunce hukuncen shari'a wala khilafa fi zalik na'am qawluhu fi'lu sahibi ash-shari'a ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam qawluhu la yakhlu imma an yakuna ala wajhi al-qurba wa ta'a ila أي أن الأفعال لها حالتان الأولى أن يكون فعلها على وجه القربى والطاعة الثانية أن لا يكون على وجه القربى والطاعة لازم wannan da في fili باي bai bukatan فإن كان على وجه القربى والطاعة فلا يخلو من حالين الأولى أن يدل دليل على الاختصاص به الثانية أن لا يدل دليل على الاختصاص به قوله فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص أن يحكم بالخصوصية لوجود الدليل, لوجود الدليل وليس لأحد أن يفعله مثله وذلك كزيادته في النكاح على أربع, على أربع نسوة لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك وكنا أكثر من أربع من أربع وكالوصال في الصوم وكالنكاح بلفظ الهبة وغير ذلك مما يدل عليه القرآن أو السنة جميل duk aikin da ya kasance yana nuna da'a to ɗaya daga cikin biyu ne ko dai ya zamanto aiki ne da yake nuna kususiya ko ko kuma ya zanto baya nuna kususiya da yace in dallar dalilu ala al-ikhtisas bihi yuhmalu ala al-ikhtisas in dalili ya nuna kususiyar annabi to sai a dauki wannan aiki a bisa kususiya ai bi hukumi ay yuhkamu bil khususiyyati li wujudi dalil sai a dauka wannan aiki ya dullu ala khususiyya dan dalili ya nuna haka an gane ko wa laysa li ahadin an yaf'alahu kar wani ya zo ce kuma zai koyi da annabi kenan a cikin sa tunda aikin ya nuna dalili ya nuna hususiya wani ba zai koyi da annabi ba kenan wa zalika ka ziyadatihi fi nikah ala arba'in annabi ya auri mace sama da hudu lokaci guda kaga wannan ya nuna kususiya saboda mai liqaulihi ta'ala dan Allah ce da shi ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka ya ka annabi mun halatta maka matanka a lokacin da aka ce an halatta masa matansa su nawa ne sun fi hudun wa kunna aksar min arba to da aka ce kuma laka ahalanna laka wato yanzu me khususiyya shi kadai kenan mun halatta maka matan nan naka da yawan su ya kai goma sha ɗaya mun halatta maka su mun halatta maka matan nan naka guda taran nan waɗanda bayan mutuwar guda biyu mun halatta maka su duka dai sawa'un sha ɗaya ne ko tara ne dai sun yi mai sun wuce adadin da sauran musulmi suka yi nasu auren kun gane ai to wani ba zai ci bai ni zai yi koyi da annabi yau ya auri mace biyar ko shida ko bakwai wa kal wisal fi sawm haka al wisal wato sabu zarce a cikin azumi annabi ya yi kwana uku ba tare da ya sha ruwa ba wato ka dauki azumi magariba ta yi baka yi buɗe baki ba kuma baka sake yin sahur ba har washe gari ka zarce da shi har washe gari ka zarce da shi wannan shi ma khususiya na annabi dan saboda sahabbai da suka ga yayi suka ce za su yi koyi da shi sai manzo Allah ce a'a sai suka ce no wa anta tuwasil kai mun ga kana wisali sai manzo Allah yake cewa to aini azallu yuti'imuni rabbi wa yaskini ni kan ina ci gaba ubangiji na na ciyar da ni ya shayar da ni azallu yuti'imuni rabbi wa yaskini kai mun sallame ka tun daga jiya jiya muna cikin karatu ka tashi bayan ba mu tashi ba tashi kai ba kai bane ba to wakila wani ne da ya kama da kai ina nan ina hakonsa Allah kawo shi ni rabbi wa yasqini manzo Allah ce ni kan ai ubangiji na na ce yadda ji ya shayar da ni kun gane ai wannan sai nuna me khususiya kai yanzu ba za ka yi azumin sama da kwa yini ɗaya ba dole idan an yi buɗe baki suka sha ruwa shi yasa waɗansu malamai suka ce da manzan Allah ke cewa iza aqbala an-naharu iza adbara an-naharu min hahuna wa a ƙabalar layl min hahuna faqad aftara as-sa'im suka ce lafazin aftara nan gurin waɗansu suka ce ai da kala al-iftar waɗansu suka ce aftara sa'im ma'ana azumin sa ya kare ko ya sha ruwa ko bai sha ba amma ya ci gaba da yi baya da lada tunda kususiyar annabi ne wannan ma'ana ko da ya ce ni bari in ci gaba sai na kai gobe sai gobe zan sha ruwa sai jibi zan sha ruwa manzo Allah ya ce faqad aftara as-sa'im kun gane ai al-wisal din kenan wa nikahu bi lafz al-hiba ha kuma wa kan nikahi kenan bi lafz al-hiba in wahabat nafsaha lin nabi wa ghayr zalika mimma yadullu alayhi al-qur'an aw as-sunnah kun gane ai qawluhu qawluhu wa in lam yadulla la yuqtasu bihi أي إن لم يدل دليل على أن هذا الفعل خاص به لم يحكم بالخصوصية وهذا هو الأصل أعني عدم الخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيكون هذا النص معمولا به حتى يقوم الدليل المانع وهو ما يوجب الخصوصية جميل amma idan aikin da annabi yayi bai nuna khususiya ba dan ba a samu dalilin da ya nuna wannan ya zama khasun bihi ba to wa hadha huwa al-asl dama wannan shine asali al-aslu fi af'al an-nabi an takuna li umumi al-umma la lil khususiyya fa takhsisuhu bi fi'l min al-af'al inma huwa far'un laysa bi asl فالأصل هو أن يفعل شيء أن يفعل شيئا من الأعمال liyaktadiya bihi afradu ummatihi hadha huwa al-asl kun gane ai da haka yace wa hadha huwa al-asl ani adam al-khususiyya illa bi dalil li'anna al-asla التأسي به صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيكون هذا النص مأمولا به وأن أيكي زي زما وأن النص زي تأيكي دي سيسي ومن زال لازم أسوة حسنة أتكين كومي حتى يقوم الدليل المانع حسي أنسى من الدليل مانع إذا زي هنا ميوتي آه بند كذا بند كذا بند كذا wa huwa ma yujibul khususiyya shi wannan dalilin da za a samu shine zai wajabta me khususiyya kenan ina fata an fahimta wa qawluhu wa qawluhu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana الأسوة بضم الهمزة وكسرها لغتان قرئ بهما في السبعة بمعنى القدوة ko ka ce iswa ko ka ce uswa duk ɗaya ne a luga da haka biyu ta zo da shi قال ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة أصل كبير في التعسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله دكتور kaga uh, magana ce mai kyau ta ibnu kasir ita takaitacciya kamar ba komai ba ce wannan aya ta zama ita ce babban shishike wajen yin koyi da annabi fi a kawalihi cikin maganganunsa wato kai koyi da irin maganganun da ya yi na alkhairi inda ya fushi ka yi fushi inda ya farin ciki ka yi farin ciki yanayin wa'azi yanayin faɗakarwa al'amr bil ma'ruf annahi munkar al kalimatu tayyiba ina fata an fahimta wa af'alihi da ayyukansa wa ahwalihi da halaye kyauta jarunta menene da komai da komai komai na annabi asali ne da komai kai koyi da cikin komai dan yanzu idan wani ya zo dauki ayar kila zai iya daukar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kila wannan khasun bima za bil ibadat لا يدخل في ذلك المعاملات وهذا خطا انما هو شامل للعبادات والمعاملات اصلا ita siyakin ayar ma bai zo ba cikin bayanin ibada ya zo ne a cikin bayanin halaye na annabi din domin tsakiyar ayoyin da suke magana ne akan gazotul ahzab ko gazotul khandaq a cikin sutul ahzab wanda a lokacin abin da ake jan hankalin sahabbai dan sun tsorata wa zulzulu hunalika butul mu'minuna wa zulzulu zilzalan shadida munafikai kuma suna ta waɗansu abubuwan da wai zai kullu na wal na fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura ana cikin wannan manzo Allah kuma hankalinsa kwance ɗaya daga cikin sahabbai ce wallahi ɗayan mu yana jin fitsari yana jin tsoron ya tafi fitsari gane yake dan ya je kafir za su kashe shi kafin ya dawo dan tsorata da firgita amma manzo Allah kuma Allah ya saukar da natsuwa a zuciyarsa ba tsoro ba firgici a lokacin ma ya kabbara sallah yana kiyamul laili saboda shine sai Allah ce masa to ku yi koyi da shi kuma ma'ana kar ku firgita irin <laughs> kaga anan gurin a cikin halayensa ne ma ake magana amma dai al'aya ta dullu ala umum ta dullu ala at-ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'i bihi fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi ina fatan kun fahimta sai ce me wa qawluhu fa yuhmalu ala al-wujudi 'inda ba'd ashabina ila ay fa idha kana al-fi'lu ala wajhi al-qurba wa ta'a ولا دليل على الاختصاص فيه خلاف ومثاله ما ورد عن شريح ابن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قال بالسواك فالسواك عند دخول البيت فعل مجرد لم يرد به قول وفعله على وجه القربى فهذا فيه خلاف على أقوال ذكر المصنف منها ثلاثة جميل wannan duk a fili yake ban tsammanin kuna bukatun dogon sharhi cewa aikin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi idan ya nuna da'a kuma babu wani dalili da ya nuna khususiya gashi aiki na da'a kuma khususiya bata shiga cikin sa ba to shine malamai suka yi sabani kan cewa shin wannan aikin wajibi ne ko mustahabbi ne ko kuma ayi hukufi duk aikin da ya nuna da'a kuma babu dalili akan khususiya to shine aka yi sabani akan sa kun gane ko amma duk aikin da ya nuna da'a kuma ga dalilin kususiya wannan akwai wani sabani tunda ga dalilin kususiya shike nan ba wanda zai ce sai kai koyi da annabi kai ijma'an cewa ba za ka koyi da annabi ba cikin sa lima yadul al kususiya saboda dalilin kususiya da yake abin nan sa yanzu ga misali aikin da ya nuna da'a kuma babu dalilin da ya nuna kususiya gashi nan hadisin da ya zo daga Shuraih ibn Hani yace na tambayi Aisha radiyallahu anha bi ayi shay'in kana yabda ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dakhala baita idan annabi ya shigo gidansa me yake fara yi qalat bisiwak aswaki ina shigowa gida kafin ya fara komai kan dauki aswaki ne yana goge bakin sa saboda me saboda galibi a waje magana da yawa ta kan sa yawo ya gudana da yawa a cikin bakinka ya bushe kuma sai ya canja bakin ya zanto yana wani wari-wari ko mun tsaftar ka to kuma ba zai so ba yana kusa da iyalinsa suna hira suna jin wani abu wanda bai dace ba ta da da haka sai ya amfani da asuwaki kafin ya fara magana da iyalinsa ba wai lalle ne sai an zo kwanciya ba hira ma kawai da za a ci gaba da ita rayuwa idan manzo Allah ya shigo gida sai ya yi asuwaki kaga waɗanda suke ɗaukan kazanta a matsayin addini <laughs> kaga su yi kuskure ko shakka babu Allah yana tsafta sallallahu alaihi wasallam yace to suwaki yayin da mutum ya shiga gida fi'ilun mujarrad tsantsar aiki dai lam yarid bihi qaul wanda babu wata magana ta annabi ba cewa in kun shiga gida ku yi aswaki da ya ce haka ne da ya zama mai wajibi ko mustahabi amma shi kawai ya aikata ba tare da ya faɗa ba fi'ilun mujarrad kenan wa fi'luhu ala wajhi al shi ko aikin nan da ya yi shi ne dan da'a dan wannan ba aiki na ɗabi'a ba kowa ya san suwaki ba aiki ne kawai na dabi'a ba وهذا فيه خلاف على قوال ذكر المصنف منها ثلاثة أن يسأب أني كما قنو منزل آه، منزل صلى الله عليه وسلم أي كان سيأيكي ميكي نوا أما شيء مولف اللتاف يا أم بجسن تكا قد وتقول وجوب كو الاستحباب كوكما التوقف نعم قوله فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا هذا القول الأول وهو وجوب وجوب وجوب وجوب اتباع وهو وجوب اتباع الأمة له وهو وجوب اتباع وجو وهو وجوب اتباع وهو وجوب اتباع الأمة له وقوله عند بعض أصحابنا أي الشافعية يعني ابن شريح ابن يعني ابن سريس نعم يعني ابن سريس duk inda kalmar ya'ani ta zo sunan da yake bayan ta zai zama fawalan bihi mansub dinta ne eh يعني ابن سريج وابن أبي هريرة وهما من كبار الشافعية وهو رواية وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها أبو يعلى وهو قول الإمام مالك ودليلهم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه واتبع هذا القول إمام الإمام الحرمين في البرهان وأما الآية فمعناها ما أمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوه بدليل وما نهاكم عنه فانتهوا وأنا قولي بأن الآية بأن الآية ظاهرة في في غرض المستدل لكن تطرق الاهتمال يضعف الاستدلال يضعف الاستدلال يضعف الاستدلال ديتي يحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا هذا القول الأول وأنا زنشان فرقوكي ننكو وهو وجوب اتباع الأمة له إذا أنتم واجبين الأمة تبع النبي da kuma yace inda ba'd ashabi na yana nufin da ya a ibn surayj abin da yake nufi da ba'd al-ashab ne yana nufin malam ibn surayj da kuma ibn abi huraira uhuma min kibar shafi'iyya wannan da suna cikin manyan malamai da mazhabar shafi'iyya ibn abi huraira ba abu huraira ba sahabin annabi fa dan abu huraira sahabin annabi ga ya zama tabi'i kenan ya girma shafi'i dan shi shafi'i tabi'i tabi'in ne ma shi kanshi shugaban mazhabar وهما من كبار الشافعية وهو رواية أن الإمام أحمد كما إمام أحمد بأن سامو رواية أو نسر كنونة شوا واتو مستحبين ذكرها أبو يعلى وهو قول الإمام مالك كما أن إتسي matsayar imamu malik ibn anas wa daliluhum qawluhu ta'ala hujjar su ta cewa aikin annabi din yadullu istihbab suka ce suna kafa hujja ne da fadin Allah ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu abinda duk manzon Allah ya zo muku da shi wato ku karbe shi ma atakum min qawlin ma atakum min fi'lin fakhuduhu haka su suka fahimci ayar kenan wannan ayar shamilatul li aqwalihi wa af'alihi kun gane wastaba'ada hadha alqawla imamul haramain fil burhan imamul haramain al Al-Juwaini yana ganin wannan zancen yayi nesa da yawa a ce fi'ilun nabi Dullu ala al-wujub ina ganin haza qaulun ba'id haka ya ambata cikin littafinsa al-burhan wa amma al-aya amma in muka dauki ayar fa ma'anaha ma amarakum bihi ar-rasul fa khuzuhu ayar bata ta cewa ma atakum ar-rasul min qawli ma fil a tana nufin ma amarakum bihi wa ma'lumun anna al-amra innama yu'khadhu min al-aqwal la min al-af'al eh dan eh, ayar tana nufin ma amarakum bihi kun gane ba ma amarakum bihi rasul fakhuduhu saboda mai bi dalili qawlihi wa ma nahakum anhu tunda an kawo annahyu to ya nuna dudduhu shine mai al'amr amma ba zai yi annahyu kuma dudduhu al-fi'lu ba <laughs> kun gane ma'anar su ne madalla wa alal qawli bi anna al-ayata zahiratun fi gharad al-mustadil in ma mun dauki ayar cewa a fili zahira ce dilalatu ha dilala zahira fi gharad al-mustadil dangane da manufar shi wanda ya kafa hujja da ita alal wujub lakin sai mu ce to tatarruqul ihtimal yud'ifu al-istidlal kasancewar aya tana da wani ihtimalin to wannan ya na kafa hujja da ita kan wata matsaya abin nufi mun karanta a baya cewa akwai lafazi da ake kira me az-zahir ina fata mun fahimta akwai an-nas akwai az-zahir akwai al-mu'awwal duk lokacin da aya ta dilala ta zahir ita ce me eh wato nassi ya nuna wani abu wanda ba shi ne asalin abin da aka kawo ayar da shi ba ko ba haka ba nassi ya nuna wani abu wannan abin ba shi ne abin da aka saukar da ayar ko aka koro ayar dan shi ba amma ta iya ɗaukan wannan ma'anar to kenan dilala ta zahir dole guda biyu ce ta dullo alal ma'ana wa ma'anan akar to duk lokacin da nassi ya zanto cewa zai nuna ma'anoni biyu ba ma'ana ɗaya ba ka zo ka kafa hujja da shi a kan ma'ana ɗaya. to istidlalin ka zai zama da ne shi ne abinda suke cewa annasu idza tatarraqa alaihi al-ihtimal saqata bihi al-istidlal nasi duk lokacin da ya kasance ya milu haza wa ya milu haza to ba zai yi ka kafa hujja da shi akan abu guda ɗaya ba ka ce dole sai kaza sai in kana da wani dalilin khariji in kana da wani dalili wajen wannan din wajen wannan ma'anar da wanda take karfafa wannan ma'anar to shikenan wannan kuwa ka iya yin haka abinda da yake so ya ce a nan gudu kafa hujja da wannan ayar wa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu akan cewa fi'lun nabi alladhi yadullu ala al-qurba bila dalila ma'ahu fil khususiyya yadullu ala al-wujub kafa hujja da wannan akan wannan istidlal ne da'if saboda mai ayar qad tahtamilu hadha al-ma'na wa qad ma'nan غير جازم في هذا المعنى الذي yastadillu bihi almustadil ina ba dan kun fahimta da haka bata zama hujja ba kenan akai qawluhu qawluhu wa min ashabina man qala yuhmalu ala an-nadab هذا القول الثاني وهو أنه يستحب للأمة اتباعه فيما فعله على وجه القربة وهو قول بعض وهو قول لبعض الشافعية كما ذكر المصنف وقول الظاهرية وهو قول أكثر الحنفية ورواية عن الإمام أحمد ذكرها القاضي أبو يعلى ورجع هذا ورجع هذا إمام الحرمين في البرهان وتبعه الغزالي في المنقول ورجاه الشوكاني في الإرشاد لأنه أقل ما ما يتقرب به به هو المندوب ولا دليل ولا دليل يدل على زيادة على زيادة على الندب فوجب القول به da yace cikin malaman mazhabar ma akwai wanda suke daukar shi alal nadbi yace wannan shine zance na biyu ko annahu yustahabbu lil ummati ittiba'uhu fi ma fa'alahu ala wajhi al qurba wato mustahabbi ne al umma ta wa annabi biyayya cikin abin da ya aikata bisa ga qurba wa huwa qawlu li ba'd shafi'iyya kama zakar al musannif wa qawlu zahiriyya wa huwa qawlu akthar al hanafiyya wadannan duk al qa'ilina bi hadha al qawl yu'addidu yu'addidu al qa'ilina bi hadha al qawl wa riwaya an al imam ahmad ذكرها القاضي أبو يعلى ورجح هذا إمام الحرمين في البرهان الإمام الجويني هذا هو الراجح وتبعه الغزالي في المنخول أبو هامد الغزالي به شكل التافز المنخول ورجحه الشوكاني في الإرشاد إن في إرشاد الفحول لأنه أقل ما يتقرب به هو الندب دوم في karancin أبن داكي وألا wa Allah da'a mustahabbi babu wani abu kasa da mustahabbi in dai wajen ayyukan da'a ne ayyukan da'a dama guda biyu ne ko wajibi ko mustahabbi mafi girman abin da ake wa Allah da'a da shi shine wajibi mafi kankantar abin da ake yin da'a da shi shine me mustahabbi shi to tunda dai aikin annabi na da'a wanda ba khususiyya yace kawai mafi kyau a dauke shi a mustahabbanci wato a dauke shi a mafi karancin daraja ta ƙasa shi yasa su suka rajjaha wannan zancen irin su shaukani da ire-iren su su suna ganin babu za a ce ga aikin annabi allazi dullu ala ta'a wal qurba kuma a ce wajibi yana bukatar abin nan dan wujub la yustafadu illa min al aqwal la min al af'al ina jin kun fahimci wannan wala dalili dullu ala ziyaratin ala nabi ba wani dalili da ya nuna cewa mu karawa aikin karfi har ya zama wajibi ba mustahabbi ba fa wajaba al qawl bihi da haka sai zama wajibi a yadda mustahabbi ne kawai na'am قوله ومنهم من قال يتوقف فيه مم. هذا هو القول الثالث وهو التوقف لعدم معرفة المراد ولتعارض الأدلة وهذا أضعف الأقوال قال الشوكاني وعندي أنه لا معنى لا معنى للتوقف للتوقف بالفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربى فإن قصد القربى يخرجه عن الإباهة إلى ما فوقها والمتيقن مما هو فوقها والمتيقن والمتيقن مما هو فوقها فوقها الندب wannan magana ta ne tana da kyau matuƙa wato waɗanda suka ce a yi tawakkufi wanda shine zance na uku ko saboda me suka ce li adam ma'rifatul murad annabi ya aikata abu ya tafi kuma bamu tambaye shi ba yanzu baya nan don haka mu ba mu san me yake nufi ba tunda ba mu san me yake nufi ba kar mu kankan ba in mun ce wajibci to mun ce kenan yana nufin wajibci in mun ce mustahabbanci ko mun ce mustahabbanci da haka sai dai kawai mu yi tawakkufi mu yi shiru kar mu ce wajibi kar mu ce me <laughs> mustahabbi saboda li ta'arudul adilla kuma dalilai sun ci karo wani na iya daukar cewa wajibi wani na iya daukar mustahabbi malai cewa hadha adaful aqwal wannan shine mafi raunin zantukan guda uku an gane ko ah, abin nufi dai alqawl bil istihbab huwa ar-rajih wa yalihi fil quwwa alqawl bil wujub wa adhafu al-aqwal wa adhafu thalatha kulluha shine me at-tawaqquf saboda abinda malamai suke cewa a tawaqquf naw'un min ar-raddi eh me bambanci ka tsakanin wanda annabi ya ce kaza ya ce ya ƙi da kuma kai ma ka yi tawakkufi suka ce nau'un minar raddi kamar ka kyale nassu ne kawai ka ƙi yin aiki da shi da haka da yawa daga cikin akwai waɗansu daga cikin malaman da suke ganin cewa gaskiya a cewa a yi tawakkufi din nan kamar an jefar da nassi ne fa in dai nassi ne yace kaza to wani magana tawakkufi amma a mas'ala tambaye ka me hukuncin kaza halal ko haramun ka yi tawakkufi ka kasa yin guda ɗaya wannan babu laifi kun gane ai amma nassi yace kawai ka tsaya kana ganin nassin ya nuna wasu sahabi ne ko wajabci wani ya ce masa ya je ya tayi wani ya ce ya je ya tayi kai kuma ka ce a ah, ni gaskiya zan yi tawakkufi ni ba zan ce wajibi bane suka ce wannan kamar ka radatta nas fa ka annaka radatta hazan nas lam taqal bihi lam taqbal bihi المتوقف لم يأخذ بالنص لكن الذي قال بالوجوب أخذ بالنص والذي قال بالاستهباب هو كذلك أخذ بالنص لكن المتوقف كأنه رد النص لم يقبل به أنا فهذا نقوم انت وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة abin da shukani ce kine ce ba wata ma'ana na wa mu tsaya mai tawakufi cikin aikin da gashi a zahiri kun gane fa inna qasd al qurba yukhrijuhu an al ibaha nufin da'a da wannan aikin kadai ya isa ya fitar da shi daga me al ibaha daga halarci ila ma fauka zuwa ga abin da yake sama da ibaha wal mutayaqqan wanda kake da tabbas cewa abin da ke biyo bayan sama da ibaha mimma huwa fauka shine an nadbu shine mafi karancin abin da yake sama da me ibaha to wannan ita ce magana shauka ne kaga magana ce mai karfi sosai da sosai abin da yake gani in kuna son ku fahimta ko dai alwuju ko al-istihbab ko kuma me al-ibaha to gashi annabi ya aikata abu qala fulanun wajib qala fulanun mustahab wa qala fulan jaiz yace a hakikanin gaskiya in dai har annabi qasada al-qurba bi hadha al-fi'l mujarradu qasdul qurba kadai ya fitar da shi daga me ibaha to da kayi sama da ibaha me zaka fara tarwa annadab yace shi sa zamu dauke shi anan dan shi baya bukatan dalili amma inda zamu ce wajibi ne to kuma sai mun neman wani dalilin banda wannan kadai to kuma ba mu da shi amma muna da tabbas cewa qasdul qurba kadai yukhrijuhu anil ibaha to kuma babu yanda za a yi mu ce wajibci yake nuna sai dai idan kana hunaka amrun minhu sallallahu alaihi wasallam طيب ليس لنا دليل يدل على الوجوب وقد تأكدنا أنه ليس بالمباح إذا فما هو إذا فهو مستحب إذا فاتكم فانت أنا بقول أنت شو كان يتلالك الفيس والسيروس قلت ثاني والراجح والراجح والله أعلم هو القول بالندب لأن القربة طاعة وهي غير خارجة وهي غير خارجة عن الواجب والمندوب والقدر المشترك بينهما ترجيح الفعل على الترك وهذه حقيقة المندوب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد هو عبادة يشرع التأسي به فيه فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه تلك العبادة سنة يتي راجه زنتي واتو الندب لأن القربة طاعة dan qurba da'a ce wa hiya ghairu kharija an wajib al-mandub duk da'a kuma ba ta fita daga me wajibi da mustahabbi kullu ta'atin fi dunya imma an takuna wajiban wa imma an takuna manduban wal qadru al-mushtarak bainahuma tarjihu al-fi'li ala al tarki wato kenan ka cewa da da wajib da mandub akwai wani qadrun mushtarakun bainahuma akwai abin da ya hada su menene abin da ya hada su shine tarjihul fi'li ala ka aikata ya fi ka bari mustahabbi ka aikata ya fi ka bari wajibi ma ka aikata ya fi ka bari hadha huwa al-qadr mushtarak bainahuma wa hadhihi haqiqatul mandub wannan ko shine dama haqiqatin haqiqanin mandub qala shaykh al-islam ibn taymiyah rahimahullah وما فعله sallallahu alaihi الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة abinda duk annabi ya da sunan bauta to wannan abin ya zo mai ibada yusra ta'assi bihi fihi an shar'anta yin koyi da annabi cikinsa sa fa idza khassasa zamanan aw idan annabi yake bance wani zamani da aikata wannan aikin ko yake bance wani wuri da aikata wannan aikin kana takhsisuhu tilkal ibada sunnah ina fata fahimta to keɓantar wannan zamanin da keɓantar wannan wurin shi kuma ya zama sunna ina ba ta an fahimta kana taksisuhu tilkal ibada ke bantar wannan ibada ya zama sunna kenan qawluhu قوله فإن كان على غير وجه القربى والطاعة فيهمل على الإباحة في حقه وحقنا هذه هي الحال الثانية للأفعال النبوية وهو الذي لم يظهر فيه قصد القربى ويدخل تحت هذا هذا نوعان أولا ما فعله بمقتضى الجبلة والبشرية كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب فهذا لا حكم له في ذاته لأنه ليس من باب التكليف لأن التكليف فيما يمكن فعله وتركه وهذه الأفعال ليست مشروعة لذاتها أو مقصودا بها التأسي لأن, لأن كل ذي روح من البشر لا يخلو عنها إلا إذا كان الفعل له هيئة معينة هيئة معينة هيئة معينة كصفة أكله وشربه ونومه ونحو ذلك فهذا له حكم, حكم شرعي كما دل عليه النصوص wannan zai shiga bayan ya gama maganan aiki da yake nuna da'a ya gama tattaunawa a kan nan da maganganun malamai da kuma alƙawlin raji yanzu kuma sai aikin da baya nuna da'a to shi kanshi aikin da baya nuna da'a ya kasu kashi biyu na farko abinda annabi zai yi shi bi muqtadal jibillati wal bashariyah abin da ya yi shi a matsayinsa na dan adam abin da ya yi shi saboda ginin halittarsa ya nuna sai ya yi wannan ɗan kalki ya mi walƙo a cikin halittar dan adam akwai tsayuwa ko musulmi ko kafiri zai zauna zai tashi zai tsaya zai kwanta ko ba haka ba wan naumi wal akli wa shurbi fa hadha la hukuma lahu fi zatihi wannan ba su da hukunci a karan kansu da annahu laysa min babi taklif ba wanda zai ce tsayuwar ka ibada ce zaman ka ibada ne barcin ka kwanciyar ka tashin ka a'a ba taklifi bane lianna taklifa fi fi ma fi fi'luhu wa tarkuhu ana yawa mutum ana dora mutum ibada ne cikin abin da zai iya yi wa yi shi ko kare shi ita tsayewa zai iya yi wa kai ta ko kar kai ta ne dole akwai tsayewa cikin ayyukan ka ne da gobe dole akwai zama dole akwai ci dole akwai sha dole akwai barci wannan ba za a ce ba fi fi'luhu wa tarkuhu a yumkinu fi'luhu ala al talaq illa idza kana hunaka a'iq min al-awa'iq al-muta'alliqa bi khalq al-insan sai in mutum yana da wata nakasa da za ta hana shi tashi ko zama ko wani abu daban ina fata mun fahimta amma ba haka mutum yana yin sa ne bi muqtada at-tabi'a wal jibillatil bashariyya لا يتعلق بها تكليف وهذه الأفعال ليست مشروعة لذاتها أو ba a التأسي waɗannan ayyukan ba a karan kansu su din ko a ce annabi na yin su dan a koyi da shi a ciki a yi koyi da shi a ciki لأن كل ذي روح من البشر لا يخلو عنها دم أبو سرري تكن بالأدم بايا وفنتوا دقونا إلا إذا كان الفعل له هيئة معينة سيفين أيكي ينادى وتصفة دبن كصفة أكله cin abinci ɗin kaɗai daban amma siffar ci to wannan kuma za ga annabi ya bayyana wata siffar ci ta musamman wa shurbihi da kuma siffar sha wa naumihi da siffar yin bacci wa nahwi zalika da makamancin haka wato mutum zai ci sai sha zai barci wannan bai muktasar tabi'a amma iltizamu kayfiyatin muayyana fil akli wa shurbi wa nawm to kuma wannan ah, annabi yayi bayanin su an fahimta daga gare shi in ya zo cin abinci da abin da gutsar shi za a rika yi yana shi da yan yatsu guda uku ne sallallahu alaihi wasallam kuma baya shigar da abinci akan abinci kuma yakan yi wani zama na musamman wajen cin abinci to kawo koyi da shi a cikin wannan ya fita daga cikin addabi'a ina fata an fahimta kuma zai kasa cikin sa kashi uku kashi ɗaya abinci kashi ɗaya ruwa kashi ɗaya kuma numfashi kaga wannan ya fita daga cikin ɗabi'a da menene wata kaifiya ce mu ayyana in ya zo shan ruwa baya sha a tsaye ya hana a sha a tsaye ya ce a sha a zaune kaga wannan kaifiya ce mu ayyana ya ce kuma kar a kwankwaɗi ruwa sai dai a rinka tsotsarsa idan numfashi ya kama ka karkaya a cikin kwanan shan ruwan sai ka ɗauke kofin sannan ka yi numfashin sannan ka sake mai ruwa kaga nan wata kaifiya ce mu ayyana. in ka zo barci ka kwanta tsagen jikinka na dama duk kaifiya ce muayyana kar kai da ciki kaga nan kaifiyar barcin ce amma ba barcin ake magana ba amma shi karan kansa barcin daban amma kaifiyar wannan ita ce ake magana wani hau zalika da makamancin haka fa haza lahu hukumin shari'i wannan yana da hukunci na shari'a kamar dallat alaihin nusus kamar yadda nasosi suka nuna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na biyu ثانيا ما فعله وفق العادات وذلك ولهذا لم يغير الرسول صلى الله عليه وسلم لباسه الذي كان يلبسه قبل النبوة وإنما وضع الإسلام شروطا وضوابط لباس للباس الرجل والمرأة تستفاد من الكتاب والسنة yake cewa abinda annabi shine abinda annabi ya aikata don al'ada wa zalika kalibasihi sallallahu alaihi wasallam kamar tufafinsa fa hazan na'u mubahul lam yaksul bihi tashri'a wannan mubah ne ma'ana ya halatta kawai baya nufin shar'anta wani abu falasta babu lil mutaba li'anna libasa manzurun fihi lil adati allati itada allati itadaha ahlul balad shi tufafi abinda ake kallo al'adar da mutanen gari suka saba ولهذا لم يغير الرسول صلى الله عليه وسلم لباسه الذي كان يلبسه قبل النبوة duk wanda ya ga sirar annabi ya san kafin annabta yana sa wadansu tufafi kuma bayan annabta bai canja su ba kaga kafin wahayi yana sa waɗansu tufafi bayan kuma wahayin bai canza wannan tufafin ba wa inna ma wada al-islamu shurutan kawai dai musulunci ya sanya waɗansu sharuɗa ne wa dawabit da waɗansu ababai da za su kange tufafi na musulmi da libasar rajul wal mar'a dangane da tufafin namiji da mace tustafadu min al-kitabi was sunna wannan sharuɗa za a fahince su a cikin qur'ani ko hadisi sharuɗi ne tufafin mace ya rufe jiki gaba daya sai fuska da kewayen hannu sharɗi ne tufafin namiji kare wuce kasa da idan sawu haka kaga wannan sharuɗa ne amma ba al-libas min haythu huwa ba kun gane ai وبقي من الافعال نوع اخر وهو فعل وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للمجمل فهذا حكمه حكم حكم المجمل فان كان واجبا فالفعل واجب وان كان مندوبا فالفعل مندوب لكنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا حتى يحصل البلاغ حتى, يحصل البلاغ حتى يحصل البلاغ حتى يحصل البلاغ ثم يكون حكمه كحكم الأمة في ذلك فمثال الواجب مسره الرأس كن له بيانا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين عند المقام بعد طوافه بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري الإجماع على جواز ركعتي الطواف إلى أي جهة من جهات الكعبة والله أعلم yace abin da ya rage nau'i ɗaya na cikin nau'in ayyuka shine abin da annabi zai aikata shi don bayyana mujmal aya ta faɗo wani abu a jumlace a cikin alkur'ani sai manzo Allah yayi abin a aikace don ya bayyana shi wanda ba dan aikin annabi ba za a fahimce shi ba to irin wannan aiki na annabi da zai yi shi don bayyana wani mujmal fa haza hukmuhu hukmul mujmal hukuncin sa shine hukuncin mujmal din idan mujmal din da aya ta yi bayanin ta ce ayi wajibi ne to lokacin aikin annabi na bayyana wannan abin ya zama me wajibi idan mujmal din ya zama mustahabbi ne lokacin aikin annabi dan bayyana shi ya zama mustahabbi fa in kana wajiban fal fi'lu wajib wa in kana manduban fal fi'lu mandub lakinnahu wajibun ala rasul sai dai shi wajibi ne kan annabi a karan kansa lokacin da zai yi shi mutlaqan hatta ya hasul balag har sai yayi sau adadin da za a ji ya isar al'umma sun gani sun koya kaga sau daya kila mutum daya ne zai gani mutane jama'a ba su gani ba har yanzu bai soke wajibin ba kenan ya har sai ya maimaita so yadda adadi za su fahimta sun mai kunu ka hukumul umma idan an fahimta albalag ta haƙaƙa bihil balag to kuma a lokacin nan hukuncinsa kamar hukuncin sauran al'umma fi zalik fa misalul wajib mashuhu ra'asa kullahu shafar kai da annabi yake gaba daya dan bayyana fadin Allah ta'ala wa musahu bi ru'usikum dan ayar anan gurin mujmala ce ku shafi kanku idan mutum ya shafi nan goshi ya shafi kai idan ya shafi keya ya shafi kai idan ya shafi nan bangaren dama duk sunansa kai me ka shafi kai amma da annabi ya aikace ya shafi kai gaba daya ya nuna bayanun ne li hadal mujmal kun gane ai wa misalul mandub dan kana son misalin mustahabbi salatuhu raka'atay at-tawaf inda al-maqam ba'da tawafihi da annabi je bayan maqam Ibrahim ya sallar tawafi raka'a biyu dan ya bayyana fadin Allah ta'ala wattakhiru min maqam ibrahima musalla ku rike maqam Ibrahim a matsayin wurin sallah ashe abin nufi ku je daidai wajen ku yi dawafi ku bayan kun kammala dawafi ku yi raka'a biyu وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري الإجماع على جواز ركعتي tawafi إلى أي جهة من جهات الكعبة الإمام الحافظ ابن حجر ya ciro magana a cikin ya ciro ijma'i ya ambace shi a cikin fatahul bari ijma'in malamai bisa ga halaccin yin waɗannan rakawoyi guda biyu na dawafi a duk inda kai a cikin ka'aba sun halatta ashe mustahabi ne yin ta aina a maqam ibrahim amma duk inda kai a cikin ka'aba ko ba maqam ibrahim ba to wannan inda wafin naka sun yi kun gane ko to kun ganin gurin da ya takaice a fa'adar rasul ne ina ganin zamu yi wannan ikrar din dan kadan ne kuma yana da alaka da shi karanta mana shi al-iqrar dan an-nasakh kwata kwata bai da alaka da shi kar mu shiga rikitar da mu amma muka ware wannan daban muka yi magana akan sa wancan kuma sai zama daban shari'a صاحب الشريعة huwa على القول shari'a قول wa الشريعة وإقراره fili الفعل fi'lihi Mm. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه ما فعل في مجلسه لما bari bari mu dan yi takaitaccen bayani abin da ake nuna al-iqrar da ku riga kun sani shine aikata abu a gaban annabi bai hana ba in har aka aikata abu a gaban annabi bai ce komai ba to wannan ya nuna wannan abin daidai ne domin annabi la yaskutu alal khata ba yadda za a iya ga an yi kuskure kuma ya shiru in ya yi shiru to ya nuna abin daidai ne ce wa iqraru sahibi shari'a alal qawli huwa qawlu sahibi shari'a wa iqraruhu alal fi'li ka fi'lihi in ma abucin shari'a yayi shiru yayin da aka faɗo wata magana to wanda magana ta zama tashi kenan ya yarda da ita da in bai yarda da ita ba zai ce me yasa ka faɗi kaza ha kuma in ma'abucin shari'a ya yi shiru lokacin da aka aikata wani aiki a gabansa to wannan aikin ya zama kamar ka ce shi ya ne don inda aikin bai yi ba zai ce ba daidai ne ba kun gane ai wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi wa alima bihi lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi wannan yana da kyau amma larabcin ne irin na mutan da yayi sosai da sosai sai ka ji kamar wani abu ne wanda ke mai wahala fahimta ko ba haka ne abin da yake so ce duk abin da aka yi a zamanin annabi a wani wuri da annabin baya nan kuma annabin ya ji labari to hukuncinsa ɗaya da abin da aka yi a gabansa yana gani bai hana ba <laughs> ɗaya daga cikin sahabbansa mu'az ba yana zuwa ya sallar isha'i ba a masallacin annabi kuma ya koma unguwarsu ya je wa mutane limanci a annabi bai je ya shi na limancin ba amma ya ji labari ya hana shi ya zama takariri kenan daidai da abin da aka yi a gabansa ya gani matukan labari ya kawo masa bai yi inkari ba bai yi ja ba to daidai ke da abin da aka yi a gabansa abin da kawai ke so ce kenan wato abubuwa guda nawa kenan a nan gurin suke shiga cikin ikirari eh abubuwa guda uku abu na farko abin da aka faɗa a gabansa bai hana ba ko abu na biyu fa abin da aika aikata a gabansa abu na uku abin da aka aikata a wani wuri kuma ya ji labari ina fara mu fahimta ya ji labari ba tare da ya ce kuma a daina yi ba yanzu sahabbai da suke yin azalu ga matansu da mutum yana saduwa da matarsa in yaje kamar mani zai fito sai fitar da zakaransa waje dan gudun kar matarsa ta dauki juna biyu a gaban annabi suke kiri da mazu amma annabi ya ji labari da ya ji labari ya hana su sai ya zama takariri kenan amma ai ba a gaban sa wannan waƙiya take faruwa ba dan mutum zai sadu da iyalinsa ne a gaban annabi dan rashin kunya ba zai yiwu ba amma lallai annabi ya ji labari ko bai hana su ba ina fatan kun fahimta sai ce me lamma bayyana hukumar fi'li ذكر بعده الإقرار لأنه من السنة كما تقدم وصورته أن يسقط النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل بين يديه أو في عصره وعدم به فكل أمر أقر رسول صلى الله عليه وسلم عليه ولم ينكر على فاعله فإن كان قولا فهو كقوله صلى الله عليه وسلم وإن كان فعلا فهو كفعله صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر أحدا على خطأ أو معصية فيما يتعلق بالشرع مثال إقرار الفعل إقراره صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون ما يسابقك يا مسلي مثال الإقرار على الفعل إقراره صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام م. كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرته والحبشة, والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد الحديث ga misali zai kawo misali ikirari akan aiki a aikata wani abu a gaban annabi ya gani ikiraruhu sallallahu alaihi wasallam alhabasha ta yal'abuna fil masjid yadda manzon Allah ya tabbatar da mutanen habasha a masallaci suna yin wasa min ajli ta'alifi alal islam yayi haka dan ya lallashe su kan musulunci a cikin masallaci suna jefa mashi suna cafewa suna wurga mashi suna cafewa a cikin masallaci tunda har annabi ya gani ya yi shiru wannan ya nuna kenan a yanzu wani zo na jefa jefan mashi a cikin masallaci ya halatta ko bai halatta ba <laughs> waɗancan an ce min ajalar ta'alifa alal islam amma a'a yanzu kawai wani ya zo bai faɗa mana ba mu ga yana jefa mashi dan Allah hankalin mu zai tashi ko ba zai tashi ba kaga wannan muna jin tsoron shi karkashin hadisin annabi man hamala alal silaha laysa minna ko takobi kar ka zare ka shiga masallaci kar ka tafi da tsinin takobi cikin masallaci ko cikin kasuwa zaka tada da hankalin mutane amma dama mun riga mun sani mun dauka a nan filin masallaci zamu rika zuwa mana training ya halatta ko bai halatta ba mu zo muna koyon harbi a ciki kaga wannan ya halatta zamu kafa hujja da wannan kun gane ai wannan kama fi hadisi Aisha ta radiyallahu anha qalat aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman ala babi hujrati wal habashatu yal'abuna na ga manzo Allah a kofar gidana ko kofar daki na lokacin mutanen Habasha na wasa bi hirabihim da masunsu su lil masjid cikin masallaci manzo Allah yana kallon su kaga kallon su da yake kaga yayi ikrarun su kenan sallallahu alaihi wasallam mhm wa mithaluhu aidan iqraruhu sallallahu alaihi wasallam qais ibn amr radiyallahu anhu على قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة مع أن الوقت وقت نهي ومثال الإقرار على القول إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله جميل idan kana son ka gane misali na ikirarin annabi misali na yana daga cikin misalin wancan al-iqraru al-fi'l yadda manzo Allah ya ikirarin Qais bin Amr Allah shi yadda da shi ala qada'i rak'atay al-fajr ba'da salatul ba'da salah wannan bawan Allah ya zo masallaci a makare an tayar da sallah asuba sai ya shiga aka yi sallah asuba da shi bayan an kammala sai ya tashi yana rama rak'atan al-fajr da bai samu yayi su ba kafin sallah manzo Allah dai ganshi kuma bai hana shi ba ma annal waqta waqtu nahyin tare da cewa lokacin bayan sallar asuba har rana ta fito lokaci ne na hani dangane da sallar nafila an gane ko to kaga amma annabi ya tabbatar da shi akan haka sai ya nuna me sai ya nuna ya halatta mutum yake kenan wa misalul iqrar al qawl yadda zaka gane misalin yadda annabi ya tabbatar da wani kan wata magana iqraruhu sallallahu alaihi wa sallama abubakar radiyallahu anhu ala qawlihi bi yata'i salbil qatil liqatilihi sai da abubakar ce dukkan wanda aka je wajen yaƙi ya kashe wani jarumi ya kashe wani cikin kafirai to abin da ya bambara a jikin kafirin ya zama nashi annabi kuma ji shi shiru bai ce ba bai ce ba haka ba kun gane ai duk da kuma akwai wadansu hadisi da annabi da kansa ya faɗa haka kuma kun gane wato kenan wannan baya shiga cikin umumul ganima waɗansu sukan sa wannan sunan fai'u shi ma wani nau'i ne na fai'u in ka kashe kafiri damarar da ke jikinsa kila ta zinariya ce gidan takobin shi na zinari takobin kansa kan dunkule ne na zinari ko wani abu kaga kuɗi ne masu yawa da mutum ya kashe kafiri to ya dauka ya zama nashi ba za a sashi cikin ganima a raba ba kuma za ka zo ka karɓi rabanka na ganima sannan kuma ka samu wancan to da abubakar ya faɗa haka annabi ya tabbatar da shi wanda ya zama mai iqrar alal qaul sai ce qauluhu qawluhu wa ma fu'ila fi waqtihi fi ghairi majlisihi ila أي وما فعله المكلف أو قاله في وقته أي زمان حياته بدل ما المكلف على المكلف وما فعله المكلف أو قاله في وقته أي زمان حياته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه أي بحيث لا يشاهده ولكن ولكنه علم به ولم ينكره وحكمه ما فعل ما فعل في مجلسه أي في دلالته على جواب ذلك الفعل أو القول أو القول وهذا يشمله ما تقدم من قوله وإقرار صاحب صاحب الشريعة لكنه صرح به للإيضاح yace wannan magana cewa abin da aka aikata a wani wuri ba a majalisin annabi ba gashi annabi ya ji bai inkari ba daidai ke da ikirari yace asalin wannan kawai kalmar ikraru sahibir shari'a dai ya wadatar amma ƙara fito da shi fili dan kar wani ya tawahumin wannan din baya shiga ciki zai ɗauka kawai sai abin da ya kasance baina da fi majalisi mhm لكنه صرح به للإيضاح ودفع توهم الاختصاص بما توهم الاختصاص به آه للإيضاح ودفع توهم الاختصاص بما في مجلسه كم هي ناجي كل تاب النجا نعم ودفع توهم الاختصاص بما لفظ دفئ إذن أي معطوف إني على الإيضاح نعم. صرح به للإيضاح ولدفع توهم الاختصاص بما في مجلسه ومثال ذلك قصة معاذ بن معاذ رضي الله عنه حيث كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه ويصلي بهم فهي له تطوع وله فريضة وهذا ليس في القوة كالواقع بين يديه صلى الله عليه وسلم لاحتمال أنه لم يبلغه صلى الله عليه وسلم وإن كان الغالب على الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل المدينة ومما يؤكد ذلك قصة الأعرابي الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ كما في حديث جابر رضي الله عنه وقد استدل بحديث معاذ من أجاب صلاة المفترض خلف المتنفذ وهي مسألة وهي مسألة خلافية والله أعلم بالصواب yace abin da ya sa shi mai littafin ya ce duk da cewa maganar sa za ta iya shiga cikin wa ikirar sahibiyar shari'a amma sai sai ce wa ma ila bihi fi waqtihi fi ghairi majlisihi saboda me ya sake nanata wannan lil idah ya fito da abin fili wa daf'i tawahhum al iktisas kuma dan ya kawar da fahimtar iktisasi da mutane za su yi cewa kamar ikirari kawai ya zama abin da yake bantu ne bi mafi majalisi da abin da aka yi a gabansa banda abin da aka yi a wani wanda baya nan shi yasa ya fito da shi fili ga misalin sa kissar mu'az yana yin sallar isha'i da mutane kuma ya dawo ya zo a yayi da annabi kuma ya koma unguwarsu ya je musulmanci fa hiya lahu tatawwu wa lahum fariḍa sai ce wa haza laysa fil quwwati kal waqi'i bayna yadayhi sallallahu alaihi wa sallam amma fa karfin wannan ba daidai yake da karfin abinda aka yi a gabansa ba saboda me lihtimali annahu lam yablughu sallallahu alaihi wa sallam dan akwai yiwuwar a ce labarin bai kai masa ba وإن كان الغالب على الظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأئمة الذين يصلون في قبائل المدينة ضد cewa abin da dai zai rinjaya a cikin zato annabi fa ya san dukkan wani limami da yake sallah a cikin yan kabilarsa a Madina tunda lokacin Madinan ba wai ya gare ta balantana ce annabi bai sani ba ma'ana ya san limaman da suke yin sallah a unguwanni dukkaninsu wannan shine abin da yake mafi girman zato wa mimma yu'akkidu zalik babban abin da ma ke kara karfafa cewa annabin ya sani قصة الأعرابي الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ akwai wani mazaunin karkara da ya zo faɗa annabi cewa mu'azu fa yana tsawaita mana sallah ya je ya sallah tare da kai muna ta jiransa sannan kuma idan ya zo mu kuma sai ya tsawaita mana tamu kama fi hadisi jabir radiyallahu anhu kamar da ke cikin hadisin jabir wa qad istadalla bi hadisi mu'az bi hadisi mu'az man ajara salat al-muftarid khalf al-mutanaffil wancan hadisi na mu'az wadansu malamai sun kafa hujja da shi dangane da halaccin mai farilla ya yi sallah a bayan mai nafila wahiyar mas'alatul khilafiyya mas'ala ce khilafiyya wannan maganar cewa haza akawa min haza malamai sukan faɗe shi amma ihtimalin da suke kawo ai ba gairu warid misali a ce mai yiwa annabi bai sani ba ah in annabi bai sani ba kuma gashi an yi abin a zamanin sa kuma abin ba daidai bane Allah ba zai saukar masa da wahayi ba to ko da bai sani ba inda kuskure aka yi da sai wahayi ya sauka ba zai kyale har annabi bar duniya ba a gyara wannan kuskuren ba wanda al'umma suka yi kaga wannan gaskiya gairu warid wannan ihtimalan da suke kawo kawowa gairu na alal itlaq na'am yumkin an la yakuna aliman zalik lakin idza kana al-amru khata'an fa Allah ta'ala sawfa yunzil alayhi wahyan min as-sama likay yukhbirahu bil khata' an gane ku to sai mu takaita a nan gudun sai mako na gaba dan Allah ta'ala kai subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk الرحيم. أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيفوز إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية بالإنتاج والتوزيع في عميزة أن يقدم لكم شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله بمنظومته في أصول الفقه وقواعده وهذه المنظومة نظمها الشيخ منذ زمن ولم يتمها حتى الآن وقد بدأ الشيخ بشرحها في اليوم السابع عشر من شهر جمادة الثانية من عام 12 وأربعمائة وألف من الهجرة في الجامع الكبير في عنيزة نسأل الله أن يوفق الشيخ إلى إتمامها وأن يطيل في عمره على الطاعة وهذا هو الشريط الأول طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم منظومة في أصول الفقه وقواعده الحمد لله المعيد المبدي معطي النوال كل من يستجدي نوال نعم. معطي النوال كل من يستجدي مثبت الأحكام بالأصول معين من يصبو إلى الوصول ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم محمد المبعوث رحمة الورى وخيرها وخير بجميع من درى وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ لن يبلغ, لن يبلغ الكادح فيه آخرة وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة لكن في لكن, لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا وهاك من هذه الأصول جملا ما فيه فيه فاغتنم فاغتنم القواعد الأصول ها؟ بعد لكن في أصوله فاغتنموا قواعد الأصول فمن تفته فمن تفته يحرم الوصول فمن تفته يحرم الوصول نعم وهاك من هذه الأصول جملا أرجو بها عالي الجنان نزلا أرجو بها أرجو بها عالي الجنان نزلا قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم